wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani ya zo ya zauna ko mun ci ko mun so dole limamin juma'an nan ya bar mimbarin nan wani ya hawo ta rana dole mai tafsirin kujerar nan da mai jan bakin ya sauka wani ne zai tafsirin wani zai ja bakin dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike fita wani ya hau ko ya ki ko ya so ko a kusa ko a nesa kuma za a yi wa mutum hisabin mai aikata a tsawon mulkin ka mai ka gudanar shine ya kamata ka yi lissafi ba ka zarce ko kar ka zarce ba Allahu aya ta gaba malam